Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi. Murtala Faruk sanyina ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Litinin 8 ga watan Janairun shekara ta 2024. bayan labaran duniya za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da ministan watsa labaran najeriya muhammad idris dangane da zargin badakalar karkatar da kudaden ma'aikatar jin kai zuwa wasu zuwa wani asusun banki muna tafe da shirin zauren matasa haka kuma za mu kawo muku sharhin wasu jaridun najeriya to amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da hantsi sunana Hauwa Sharif ga labaran. A jiya Lahadi manyan shugabannin Majalisar Dokokin Amurka suka amince da kasafin kuɗi da gwamnatin tarayya za ta kashe a shekarar 2024 na dala triliyan shida a wata yarjejeniyar da ta tsayar da tsayawar ayyukan gwamnati na ɗan wani lokaci a cikin wannan watan nan da ake ciki cewar kakakin Majalisar Wakilan Amurka Mike Johnson. Johnson wanda ɗan jam'iyyar Republican ne ya bayyana cewa cikin wata wasiƙa da ya aike wa 'yan majalisar dokokin cewa gagarumin adadin ya hada da dala biliyan 886 da zai je ga bangaren tsaro sai dala biliyan 704 na ayyukan da ba su shafi tsaro ba tun a watan jiya ne dai kudirin kasafin kudin na tsaro ya samu rattaba hannun shugaba joe biden inda kudirin ya zama doka bayan da kare kudirin wato bayan da aka kare kudirin ya zama doka a karshen watan jiya wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ɗan jam'iyyar democrat shek suma da shugaban da 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilai wato hakim jeffries suka fitar ta ce kudaden da za a kashe na bangarorin da ba na tsaro ba za su kula ne da mahimman bangarori kamar na hakokin tsofaffin ma'aikata da suka yi manyanta sha'anin kiwon lafiya da tallafi kan abinci mai gina jiki daga kudaden da 'yan jam'iyyar republican suka nemi a daddatse a baya a ranar lahadi ne 'yan takarar shugaban kasar indonesiya suka gudanar da muhawara ta karo na biyu kan batutuwan da suka shafi tsaro siyasar shiyoyi da diplomasiya 'yan takarar da ke burin ɗarewa kujerar shugabancin ƙasar ƙasar da tafi kowace yawan tsibirai masu yankunan ruwa a duniya a zaben da za a fafata a ranar 14 ga watan fabrairu sun hada da ministan tsaro prabowo subianto da tsohon gwamnan tsakiyar java gangar pranowo sai tsohon gwamnan jakarta ennis beswandin kusan mutanen kasar miliyan 205 ne suka cancanci kada gura a zaben da zai samar da wanda zai gaji shugaba joko widodo bayan kammala wa'adin mulkin sa na shekaru goma biyanto wanda shine kan gaba-gaba a takarar ya bayyana cewa idan aka zaɓe shi zai yi hubasa wajen ganin dorewar kyakkyawar hulɗa da manyan ƙasashen duniya bisa tsarin hulɗa da ƙasashen waje na kasar ta indonesia wanda bai amince da zama ya koran kowace ƙasa ba a ranar lahadi ne 'yan sandan isra'ila suka buɗe wuta kan wasu da aka zarga da afkawa da mota kan wani shingen binciken ababen hawa a yammacin kogin jordan tare da mummunan harbin wata karamar yarinya ba falastiniya da ke cikin wata mota da ke hannun riga da motar cewar 'yan sanda da jami'an kiwon lafiya an dai harbe waɗanda ake zargin su biyu yayin da wani matashin jami'in ɗan sanda ya samu ɗan rauni lamarin da ya faru a yammacin jiya lahadi ya faru ne sa'o'i bayan kisan mutane tara a tashin hankali a yankunan yankunan yahudawa 'yan kamauri zauna da ke fama da karuwar tashe-tashen hankula tun bayan barkewar yakin da isra'ila ta kaddamar a kan hamas a ranar bakwai ga watan oktoban bara 'yan sandan isra'ila sun ce afkawar mota ya faru ne a wani wurin shingen binciken ababen hawa da ke kusa da ƙauyen biddu na falastinawa da ke daura da arewa masu kudu da birnin kudus hoton da karamar wato hoton da kamara ta tsaro ta dauka ya nuna yadda wata farar mota ta yi kukan kura ta afka akan wasu 'yan sandan isra'ila a wurin shingen binciken ababen hawar inda daga nan ne 'yan sanda suka damfari motar a guje suka bude mata wuta ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nan ba da jimawa ba hawa za ta sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan a shirinmu na safe mun so mu tattaunawa da ministan watsa labaran najeriya muhammad idris dangane da zargin badakalar karkata kudaden ma'aikatar jin kai zuwa wani asusun banki a ci gaba da tattaunawar ministan ya yi kokarin bambancewa tsakanin matakan yaƙi da cin hanci da rashawa na waccan gwamnati da wadda na wannan gwamnati da kuma wadda ta gabace ta abin da ake son a ce shine ta gwamnati tana nan tana tana irin wannan bincike kuma ba bai kamata ba a ce an kai ga matsaya kuma hukumomin bincike ba su gama nasu nasu aikin ba dole a bada a bada dama su gama binciken su saboda irin wannan bincike na da wuya kuma yana da tsawo abu ne ba aka tafka rana guda ba dole a tsaya a tantance magana a gano ainihin nawa ne aka ɗauka ko kuma nawa ne aka sace ko kuma nawa ne aka wato aka salwantar da su domin gwamnati ta samu lalle hujjar da za ta yi duk abin da ya kamata ɗauka domin kare dukiyar jama'a abin cewa a nan shine shi shugaba bola ahmed tinubu kullum kudurinsa a tsaya dai a tabbatar da amma najeriya adalci to wannan adalci ma ya shafi duka wanda ake bincike lalle a tsaya a yi wannan bincike a tabbatar da abin da ke nan saboda kada a shiga wato haƙƙin 'yan najeriya ko kuma kada a shiga haƙƙin wanda ake tuhuma. in ba a tabbatar da al'amarin haka yake ba gwamnatin apc a kama daga tsohon shugaba muhammadu buhari a ɗaya daga cikin gimshikan da ta ce ta mai da hankali a kai shine yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ita kanta wannan gwamnati ta gina a kai amma 'yan najeriya na cewa su watakila ba wannan kame-kamen ne ya fi ba su ya fi burge su ba su a ɗauki tsauraran matakai na ganin cewa an dakatar da cin hanci da rashawa akwai wasu matakai da watakila gwamnatin bola ahmed tinubu za ta ɗauka da suka bambanta da tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wajen yaƙi da cin da rashawa? eh kwarai kuwa ai idan ka lura na farko lokacin da shi eh, shugaba bola Ahmed tinubu ya shigo eh, na farko tukunna eh, magana misali cire kuɗaɗen wato abin da ake ce ma subsidy kudin tallafi na na man fetur da ake sawa ya yi gano cewa lalle wannan abu yana amfanan wasu kalilan mutane ne mutane 'yan kaɗan suna kwace kuɗaɗen mutane suna amfani da su 'yan najeriya na cikin wahala shi yasa na farko daga zuwa kawai ya ce to a cire wannan wannan wato tallafi na farko kenan na biyu idan ka lura kuma wata kitaken da aka rika ɗauka na kwanakin baya can wurin wanda za a ga misali ita dala da ita kwanta da naira ko kuma fan za a ga ana canza ta da kuɗaɗe daban-daban wato misali wanda ya bi ta hannun gwamnati sai ga ya samu saukin samun wato kuɗaɗen kasashen waje wanda kuma ke ɗan kasuwa wanda ke ta tashi faɗi sai ga kuma shi yana ta neman wannan kuɗin sai dai je wato abin da ake cewa black market wato kasuwan bayan fage kenan wajen yan canji ya je ya sayi wannan kuɗaɗen da tsada to kaga duk irin waɗannan matakai ne da aka ɗauka domin a cire rashawa cikin wannan harkoki manya-manya guda biyu to kaga kenan lalle gwamnati tana da niyya ta yi wannan yaƙi da rashawa abin cewa shine mutane su dan ƙara bada da haƙuri a dan kara ganin abin da shi shugaban kasa zai fito da shi sannan sai a sai da wato a yanke hukunci kan kudurinsa amma babban abin da ya fi damun najeriya da kuma al'ummar najeriya shine wato masu rike da mukamai waɗanda suke amfani da kujerunsu suna wawure ko kuma wawushe a lalitar gwamnati ko kuma kudaden da aka ayyana wasu ayyuka na gwamnati ko kuma wasu abu makamancin haka kuma al'umma na ganin cewa an yi ta kama waɗannan mutane wasu ma ana ana cewa an karɓi wani abu wasu kuma a tsare su na wani lokaci amma har yanzu baka ji wani takamaimai da za a ce gashi nan kai yau an dai yanke mai hukunci tun lokacin gwamnatin somawar gwamnatin mulkin buhari har kawo yanzu wanda za a ce gashi yau ga takamaiman hukuncin da aka yanke masa e to gaskiya gaskiyan ka ne mutane suna da wato irin wannan kokonto ko kuma a ce shakka na irin wannan abu to amma abin da ka sani shine idan ka ce tun ka faro tun daga gwamnatin shi shugaba muhammadu buhari ai kaga a lokacin ai akwai waɗanda suka samu matsaloli akwai gwamnoni guda biyu da suka samu wato matsaloli har aka tsare su aka kurkuku kuma ko yanzu haka akwai irin wa'annan wa'anda ake ta bincike ana ta abu wato shi sha'ani saboda dokokin namu sha'anin bincike na almuhadar da kuɗi abu ne mai wuyan gaske e, za ka iya cewa kawai wani ya ɗauki kuɗin jama'a amma kuma gano shi haka sai ya zama babban matsala saboda su ma su ɗauki lauyoyi gwamnati ma ta ɗauki lawa a ta fama a kotu ana ta kai da komowa komin kudurin gwamnati ta kama mutum lalle sai doka an kai ga karshen doka kuma misali idan shugaban ƙasa ya ce duk wanda ya almuhadana a kama shi ai kaga za a je a gurfan da shi gaban kotu ne to idan ya je kotu kuma kotu ta ce ba haka bane kaga ai babu yadda za a yi saboda ai gwamnati dole ta bata kuma wato ta ta bi abin da kotu ta ce saboda dole ita ma ta bi doka abu ne mai wuyan sha'ani amma dai abin da zan gaya ma shine ana ta kokarin a ga cewa an da wannan abu saboda kowa ya san cewa cin hanci da rashawa wani babban al'amari ne wanda ke hana ƙasar Najeriya ci gaba kuma idan Allah ya shi shugaba Bola Allah Tinubu ya nuna cewa lallai yana bukatan a ga cewa an kawo ƙarshen wani al'amari. Muhammad Idris kenan ministan watsa labarai na Najeriya. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Yanzu ga hawa ta dawo da karashin labaran duniya. wani hari ta sama da sojojin myanmar suka kai kan wani ƙauye da ke ƙarƙashin ikon wani ɓangaren masu goyon bayan demokuraɗiyya a arewa maso kudancin ƙasar ya kashe farar hula akalla sha bakwai da ya haɗa da yara ƙanana su tara wasu mazauna ƙauyen da wata ƙungiyar kare hakkin bil'adama sun ce a safiyar jiya lahadi ne aka dirama ƙauyen kenan da ke yankin sageng na garin kampat da ke kudu da kan iyaka da indiya inda baya ga waɗanda suka rasa rayukan nasu wasu mutum ashirin suka samu raunuka gwamnatin sojin ƙasar da ta yi fatali da ɗaukar alhakin kai harin tashe-tashen hankula dai sun zame ƙasar jiki lamarin da ya samo asali tun bayan da sojoji suka hambarar da zababbiyar gwamnatin aung san suu kyi a shekarar 2021 daya wanda daga nan ne kasar ta fada cikin yakin basasa gwamnatin sojin ta miyamma ta kara kaimi cikin shekarun biyu da suka gabata wajen kai hare-hare ta sama da ya hada da kan yankin Nasan sangiyang wani yanki da ke da dandazon masu nuna turjiya ga gwamnatin sojin a yammacin jiya lahadi ne jami'ai a pakistan suka haifar da cikas ga hawa yanar gizo da tushe kafar shafukan sadarwar zamani a kasar baki daya a daidai lokacin da jam'iyyar dauraren tsohon firaministan kasar imran khan ke kaddamar da gangamin fitar da manufofinta da tara kudade ta kafafen sadarwar zamani a shirye-shiryen zaben da ake shirin gudanarwa a wata mai zuwa an shirya gudanar da babban gangamin a kasa baki daya da niyyar tsallake shingen da gwamnatin ta gitta na ganin ta dakila taron jam'iyyar ta Tahrik El Ansaf ko PTI. Wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kaɗa ta nuna cewa jam'iyyar ita ce mafi ƙarfi a fagen siyasar ƙasar yayin da tsohon firaministan ƙasar Imran Khan kasance mafi farin jini. Net Blogs mai zaman kanta da ke sa ido da kuma ci gaban hakokin kafofin sadarwar yanar gizo da tsaronsu da ma yadda ake gudanar da su da jami'an PTI sun tabbatar da tsaiko a tashin farko da ma lokacin da ake gudanar da taron gangamin akan shafukan yanar yanar gizo. A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. madalla masu rare kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan. To madalla kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Ba sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa da poa Shirin da ke taɓo lamuran da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Barkanmu da sabuwar shekarar da 2024 inda za mu ci gaba da zauren da ya zauna da matasa masunta kuma manoman rani a garin gashewa da ke jihar Yobe. Matasan dai sun bayyana yadda kogin da ya ratsa garinsu ya zama babban alheri da kuma hanyar da suke samun kuɗin shiga. Kamar yadda muka bayyana shirye-shiryen baya, garin gashiwa ya taɓa fama da ƙalubalen tsaro a ya nemi kassara kasuwar kifin yankin, amma yanzu matsalar ta zama tarihi. Mun tsaya a bangaren da matasan ke bayanin yadda 'yan gado ke samun ƙarin amfani daga sana'ar tasu da kawo mu'amala da bakin kogi. Matasan sun haɗa da Ali Rafkana Gashuwa, Suleiman Yunusa Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. Shana Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kai nawa. Eh, gaskiya kogin gashi waɗannan kuma dugu yobe yana taimakawa yobe yana taimakawa bauchi yana taimakawa jigawa har gefen kano da gefen niger kamar jihar difa kuma da gefen chad duk yana taimakawa shi wannan abu bayan na baka kaya za ka iya zuwa ka siyo kifin nan ka sarrafa shi ka samu kaɗan yau gobe ka samu da yawa wata ma ka iya zuwa ka siyo ka sarrafa kuma ka rasa eh, kwarawan asali saboda abin da kuma ce wanda kafin bahaushe yake cewa gagara ba dau sannan kuma in yi ɗin sai wanda ya gaji ruwan kuma wanda zai iya shiga ya kama saboda ai ruwa in ya cika ko ina kowa zai iya kama kifi amma in ya zama ya koma kwarin akwai inda ma ruwan in aka shiga za a samu su an kifin ma yana bacci inda tahi tahi yake yau za a iya kamun kifi gobe kuma zai iya tashi in kuma ya tashi din ba wanda zai iya kama shi sai kwarawan asalin mm-hmm. yauwa saboda haka duk wanda ka ji ake kwari to iya wahala kenan sai masu abu duk abin da ka ji aka faɗi haka yana yin wahala wani haure wani bakon haure ya shiga ya kai saboda abin da kowace sana'a ko wanda su suka iya ta akwai wanda su suka gaje ta saboda yanzu ko maganin sanyi kake nema sai ka zo gun kwarawa saboda su ne suke da wannan maganin sanyin su suke shiga wannan ruwa in suka baka maganin sanyin za ka samu sadida wanda su hanya abincinsu na hila komin sanyi akwai masu shiga cikin wannan ruwa saboda haka to su suke da wannan magungunan shiga ruwa sabo in suka shiga wannan maganin ruwan saboda shi zai hana wannan jinya ta kama su shi yasa saboda wannan kalma tana da mai tana daukan abu sai abin da kaji ce sai farawan asali sai wanda suka gaji abu wani haka ba zai iya yi ba in ba wanda ya gada ba kabiru muhammad sale ya nuna kwarawa kan iya zama har masu ba da maganin gargajiya kenan eh maganin sanyi sabida mai kyau ba eh dan sanyi yana damun ka za su baka magani amma ba kwarawa ba yawanci wasu sai su baka maganin bare maganin da wuri ba sana'ar kwarawa dai tana da faɗi kenan sosai tana da faɗi sosai tana da faɗi sosai akwai albarka a cikin sosai ina ga Suleiman Yunusa ne sai mana ƙarin bayani kan idan an samu wasu matsaloli irin na harkar sanyi bakin kogi watakila wata irin bugun aljanun nan ma ba mamaki sai an samu kwarawan asalin nan Eto eh, shi alan goro shi kaman bugun kogi haka ya danganta kala biyu ne ko zuwa ma uku. Akwai wannan sanyin zai kudin da shi ana tafiya. Akwai wannan kuma shi wannan uzurin ba uzurin ba ne zuwa bangaren wannan kwari. Zai taka haye kawai zai zo ga ana yi ta zai wannan. To wannan shi ma wannan aljanu da bashin kogi ya su iya bugarsa in suka buge shi akwai kuma asalin wannan suke da wannan magani na wannan shiga ruwan su kuma akwai hayaki da za su tebo haɗe-haɗensu wanda suka gada za su yi wa wannan mutum wannan aka buge shi da izinin Allah kuma wannan mutumin zai taka zai tashi zai warware. Wato dai bakin kogi da yana da dai yana da eh, ba hatsabi banci zance ba yana da abubuwa waɗanda mutsa mutsai ake cewa ne akwai dai abubuwa da yawa a bakin kogi halittu. Eh wannan gaskiya ne akwai halittu da yawa don a tarihi ma du babu in a halittu ne na duniya babu inna ya kai ruwa halittu da yawa da kuma halittun da suke cikin ruwa akwai masu cutarwa akwai wanda ba sa cutarwa to in dai mutum ya zo shiga ruwa sai ya shirya sosai eh gaskiya ta bakin hausa akwai kalmar da suke cewa ko da kana da kyau ka tsara da wanka <laughs> Suleiman ya zo kafa a shiga kogi sai an yi wani wanka na daban kenan sannan sai a shirya. A to ai wannan kalma ce nan ta malam Bahaushe kalma kuma ta malam Bahaushe tana daukar a addu'a ne a wani hayaki ne wasu yan dabaru ne na mutan da da suke yi su dai wannan kalma ta dauki wannan wannan ta dauki wannan kalma guda daya. Ali Rauf gashuwa. kifayen nan su ma an ce akwai hatsabibai a ciki akwai waɗanda ba sa kama ko ko mutum in suka kami mutum bai shirya musu ba to sai ka ga wani abu na cutarwa ya same shi. Eh kware ma da kamar yanzu ka ga mun jirya mun jirya da karaya suna wannan shokin ɗin in suka yi shokin din mutum Allah Allah mutum zai ji kamar wanda aka soka mai bule in dai wallahi suka taba mutum da yawa wannan kifin ko da wasa ba ma wai sai kana ruwa ba in aka fito ta ka zo kana wasa da ita haka ana lokacin da za a soya ta tana da ranta in ka cika wannan wala in ta soki mutum mutum zai ji ba daɗi. kuma watakila sai kai ga sai an ma samu magani in ba ka ba samu matsala. a dole sai an samu magani don nima da yana tunawa yana yaro ta taɓa suka na zuwa sau biyu ma kuma duka dai abun akwai kayoyi yanzu kamar misali akwai wanda kaya za ta makale masa a wuya to kaga dole su ma sai an samu kwarawa duk da kaga eh, yanzu ni ma akwai lokacin da wata gaya ta sami ne in zo za a danyi wani tozi ne a baka ka sha in ka sha kuwa wani Allah me ake cewa cikin tofi sai Allah ne ya sani wannan karan abubuwa ne na mutane kuma da izinin Allah in kai kuma sai ka warke eh, na iyaye da kakanni eh in aka tofa ma sai mutum ya warke don wannan ni akwai lokacin da tsaya ta dame ni tun daga safe har zuwa gari ya waye ta dame ni sosai duk yadda na yi sai na ji ta amma daga na zo suka tofa min suka bani da yake ina dan zuwa su suka bani to daga wannan kuma har rana ko na kawo wani ma na kawo mutum cinti guda goma magana gaskiya especially shi wannan duka wanda suka faɗa akwai babannin su ma mun zo akwai masu yin wannan tosin. yawa in suka yi kuma eh, ina ji ina ji in suka yi tozin kuma za a samu sauki abubakar adamu alaikum salam abubakar adamu kaiwar a jihar kebbi akwai buki da ake a argungu shekara shekara na kama kifi na kamun kifi shin ana yin irin wannan a nan gashuwa ana yi miyan gangan amma an yi na ga bai wuce so biyu bane ba yanzu ne gaba ɗaya abin ne ya zama aka dina e ne zai mana cikakken bayanin yadda lamarin ya kasance guda biyun da aka yi. Na miyan ganganin. Eh. A lokacin da ake miyan gangam akwai kokuwar ruwa da ake yi, akwai dambe da ake yi, akwai kamun kifi wanda ya fi kowanne girma, kamar yadda ake yi a na argungu, a nan ma ana yi kuma kamar shekara uku da aka tabbatar shi ma an sa shi daga cikin wasan al'adu na ƙasa na Najeriya yanzu shi ma na wannan miyan gangan din yana ciki. Kuma duk inda aka yi ana samun kifin da ya fi girma da wanda ya fi girma da wanda ya fi iya linkaya da wanda ya fi iya hawan gora da wanda da wanda kokowar ruwa duka ana yi mutane da yawa suna yi kuma ana zuwa daga wasu jihohi ma ana kallo don wasa ne festival ne na ƙasa duka ana yi kamar ko ina a daga ina aka haɗa kalmar miyan gangan eh miyan gangan kalma ce wanda ta haɗu ta badanci wannan da badanci ne aka furta ta ita kaga masarautar a ba da local government ne yaren garin ne shine aka samu wannan kalmar miyan ganga mhm. to wannan da aka samu wannan kalma aka ci gaba to sai ya zama wasan al'ada ne da duk shekara ana yi kaman da kaman duk shekara ba a fasawa amma yanzu an kai kaman shekara uku ba a yi wannan wasan ba amma a baya da duk shekara sai an yi kuma in aka yi za a je masu sai da abinci da masu wane ne inda ake kama wannan kifin wanda ya fi daraja kuma da wanda ya zo na ɗaya da na biyu duka da gwamnati tana turo wakilanta a musu kyauta da kowane wasan da aka yi a wannan gurin ana yi don gun bude ido ne kowa ana zuwa kallo. A Suleiman Yunusa ya wannan wasan na muyan gangan ko in ce bikin yake taimakawa wajen raya tattalin arzikin matasa a gashuwa. Bikin muyan ganga? Hmm. Eh shi dai biki ne dai wannan ake yin sa bisa duk shekara da ana yin sa na al'adu ana yin sa iyaye da kakanni ake yin sa. kowanne yana zuwa cikin kogi ya nuna bajintarsa da abin da ya fi kwarewa a kan wannan fannin ko ninkaya ko kamun kifi ko hawan gora ko kuma dai wani dai abu dai wannan idan ganci wannan shi na ruwa. to gwamnatin tarayya tana turo wakilanta don su zo su nuna wa idan su wannan wasan da yake ku dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum a gaida Nasiru Adamu Hikaya yanzu kuma sai sharhin jaridun a wasu jaridun Najeriya. fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Nigeria daya daga cikin manyan labaranta na bayani ne akan wani labari da jaridar ta yi da ke da nasaba da takardun kammala karatun jami'o'i na bogi daga kasashen jamhuriyar Benin da kuma kasar Togo da wani dan jarida da ke aiki da kamfanin jaridan ya yi. Shi da wannan dan jarida na Daily Nigeria mai suna Umar Audu ya gudanar da binciken ne a cikin shekara daya inda kuma ya bayyana cewa ya samu takardar shaidar kammala karatun digiri a cikin watanni biyu kacal ko kuma makonni shida bayan haka kuma dan jaridar ya gudanar da bautan kasa karo na biyu da wannan takarda da ya samu na kammala jami'a daga jamhuriyar benin sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran da na cewa ɗaruruwan matasa ne suka samu abin yi a lokacin da suka dinga bambare simintin interlocks da aka yi a manyan titunan birnin mina da ke jihar niger matakin da matasan da kuma mata suka ɗauka na sayar da wayannan siminti na interlocks ya biyo bayan umarni ne da suka ce sun samu daga gwamnan jihar muhammad umar bago inda ya buƙaci mazauna birnin da su bambare simintin na interlocks a sakamakon gina sabbin tituna da ake a birnin na mina sai kuma jaridar da banga ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya buƙaci a gudanar da bincike akan minista mai kula da harkokin jin kai dr beta Edo. wanda ake zargi da sama da faɗi da wasu makudan kuɗi da ya kai kai har kusan naira miliyan 500 ministan yada labaran najeriya muhammad idris shine ya sanar da hakan a wata sanarwa da ya fitar inda ya ce gwamnatin bola ahmed tinubu ba za ta yi wasa ba wajen gudanar da bincike a kan duk wani jami'in ta da ake zargi da sama da fadi da dukiyar al'umma sai kuma jaridar daily post jaridar daily post ta bayyana cewa yanzu haka kungiyar nan mai fatukar kare hakkin bil'adama da kuma yaki da cin hanci da rashawa da ake kira sira ta yi barazanar kai karan shugaban kasa bola ahmed tinubu idan har ya gaza gudanar gudanar da bincike akan ministan jin kai ta najeriya dr beta edu dangane da zargin da ake mata na sama da faɗi da wasu kuɗaɗe da ya haura naira miliyan 580 mataimakin daraktan kungiyar kolawale oluwadare shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar wayannan kuɗaɗe dai sun kunshi kuɗaɗen kayayyakin agaji ne da aka shirya kaiwa jihohin akwa ibom da cross river da lagos da ogun inda kuma aka saka kudaden a wasu asusu wanda ba na gwamnati gwamnati ba tuni dai kungiyar ta sira da baiwa gwamnatin bola ahmed tinubu kwanaki bakwai ya dauki mataki sai kuma jaridar sahara reporters jaridar sahara reporters ta bayyana cewa wasu 'yan najeriya ne suka mai da martani ga ministan ilimin najeriya profesa tahir mamman wanda ya bayyana cewa yanzu haka jami'an tsaro sun fara bibiyan wayanda ke dauke da takardar shaida na bogi na kammala karatun digiri daga kasashen jamhuriyar benin da togo da ma wasu kasashe na afirka ƙarshen sharhin jaridun shirin kenan a huta lafiya ta gaida baban gida jibril yanzu kuma ga hawa ta dawo da shirinmu na karshe wato labarai a takaice To na san ina a takaicen a jiya Lahadi ne manyan shugabannin Majalisar Dokokin Amurka suka amince da kasafin kuɗin da gwamnatin tarayya za ta kashe a shekarar 2024 na dala tiriliyan 1.6 a wata yarjejeniyar da ta tserar da tsayuwar ayyukan gwamnati na dan wani lokaci a lokacin wato a cikin wannan wata da muke ciki cewar kakakin majalisar wakilan amurka mark johnson johnson wanda dan jam'iyyar republican ne ya bayyana cewa wata a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa majalisar dokokin cewa gagarumin adadin ya hada da dala biliyan 886 da zai je ga bangaren tsaro sai dala biliyan 704 na ayyukan da ba su shafi tsaro ba a ranar lahadi ne 'yan takarar shugabancin kasar indonesia suka gudanar da muhawara a karo na biyu kan batutuwa da suka shafi tsaro siyasar shiyoyi da diplomasiyya 'yan takarar da ke burin darewa kujerar shugabancin kasar da tafi kowace ƙasa yawan tsibirin yankunan ruwa a duniya a zaben da za a fafata a ranar 14 ga watan fabrairu sun hada da ministan tsaro pabrabo subianto da tsohon gwamnan tsakiyar java ganjar pranowo sai tsohon gwamnan jakarta enes beswandin To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe hudu na yamma agogon Najeriya za a ji mu dauki da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Solomon Abo da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.